dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau shirin samartaka ya samu zantawa ne da wasu matasa samari da 'yan mata inda suka bayyana mana ra'ayoyinsu dangane da auren zumunci. To ya take ne matasa? Auren zumunci gaskiya wani sa'in yana da kyau amma wani sa'in an an duba bai da amfani babu wani dalili da zan iya auren mace wadda na san ba ta suna ko kuka kaɗan inda ba ta suna babu dalili da zan auren ta to in dai nuna mun har na san umarnin yanzu ba zan ma yadda ba amma in ban sani bai nuna mun eh, a hakan yana sona ai in bai nuna mun ba nan zai aure ni a matsayin yana sona ne idan ta yi min to idan ba ta yi min ba kuma zan gaya musu in ba su hakuri ku biya mu domin ji cikakken wannan shiri. Ah, shirin namu ne da muna so mu tattauna ne akan auren zumunci tsakanin saurayi da budurwa da ake yi musamman a arewacin Najeriya. Me na kira ayin a game da auren zumunci? Mm, auren zumunci gaskiya wani sa'in yana da kyau amma wani sa'in an an duba bai da amfani. To kamar ya kenan? Kamar in tana so. In tana so ban gane kamar in tana so kamar ya? In tana so gaskiya haka haɗa yana da kyau. amma in ba ta ba ta ba auren zumunci amma ko in ba ta da in ba ta so ta ga hadawa a cikin eh. auren zumunci da waye to gaskiya wannan a wannan hanyar kan bai da kyau amma ba ki ganin kamar misali tunda yan uwa ne misali ko kuma irin zumunta ce aka hada tsakanin yan uwa da yan uwa ba zai ba su fi zaman lahiya ba tunda yan uwa ne ba za su fita faɗa da juna kullum ba. Sai sa wani sa yana da kyau gaskiya aka haɗa sai a ƙara danƙon zumunci. To wata sa'i kuma in aka bata kuma in ba ta zo kuma sai su ƙara bata mama wato sai abin ya ƙara lalacewa ga baki daya to kaga ko ba amfanin sa yanzu misali ki aka ce za a yi miki auren zumunci ya za ki fuskanci abin auren zumunci gaskiya mm, ina so zan yi yarda ya ƙara dankon zumunci sosai mun kuma ba na so ban ce ina cewa zaki ko ya'a? a ya'a to idan iyaye suka yadda suka ce su abin da suke so kenan ya zaki yanzu ba a auren dole. Amma jama'a da dama kuma sukan kuka kan cewar wani lokacin musamman akwai samarin da muka hira da su kwanakin baya suka ci wata ta faɗi cewar ita iyayenta su kai mata miji kuma ta tana biyayya da su haka nan ta amince. To me zaki ce akan wannan misali? Wato ka so ko aka yi mm. a gidan auren bara a lafiya ba. Da sauran. Za ta samun sabani kenan ko? rutse eh, mana sannan kuma zumuncin da kuke yi da kuma ya kara ba to kina da wata shawara ko kira ko wani hangi a daina amma aka tambayi ra'ayin su ne daya za a iya haɗawa sunana Jamilu Haruna to barka daga nan Kano to barka da malam Jamilu ya kake ganin auren zumunci zaka iya yadda maka auren zumunci eh gaskiya inda inda ni ne na gani da kaina zaɓi na na gano a cikin dangi nake so a yi min zan iya yadda a yi min amma wani daban ko iyaye ko yan uwa haka da kansu sai su ke suna so a haɗa musu mana gaskiya in dai ba ni da irin sha'awa a tiyata to gaskiya ba zan iya yawan ba ba zan iya yadda ba gaskiya to idan kana so kaga wata cikin dangi kana so ita kuma ba ta so fa ita kuma ba ta so eh, eh, eh abu ne mai ne zan iya kura kuma ba zai wani shafi wannan zama ba ba zai shafi yan ta ba insha Allah to baka san ce baka ganin cewar misali in ka gani kana so haka furta ko kuma ka nuna ra'ayinka yan uwansa na iya matsa mata ba tare da kai ka sani ba eh to sai ka irin wani lokacin zan iya fahimta haka daga irin abin abubuwan da take nuna min na tana so ko ba saboda ka ga in dai mace ba da sarka ko da wani ya tilasta mata zo gurin ka nuna ma cewa tana son ko da ko magana haka za ka iya fahimta haka daga wannan daga body language ita take magana za ta iya za ta gane cewa tana so ko ba ta so haka ne to misali amma amma babu wani dalili babu wani dalili da zan iya auren mace wadda na san ba ta so na ko kuka kaɗan inda ba ta so na babu dalili da zan iya auren ta ba zan iya ba to a ganin ka menene menene matsalar eh, wannan aure na zumunci sannan kuma menene ainihin daɗin shi eh to gaskiya shi auren zumunci kamar yadda faɗa maka da farko in dai kai ka gani da kanka ita tana so kai kana so yana da gaskiya amfani sosai a zumunci saboda yana kara dankon alaka na zumunci sosai sosai amma idan aka ce wasu ne suka haɗa ko ku baka ko kai baka su ko kuma dai wani bangare tsakanin na da ko kai wani bangaren mijin ko wani bangaren mata wasu baka su yana yana haifar da matsaloli kala kala yana iya rubuta zumunci sosai saboda suna da shi ne domin ya ainihin kara dankon zumunci to maimakon haka sai ka ga ya rubuta zumunci ko wasu abubuwan haka wanda ba a so ku faru sometimes za ta iya faruwa. Hmm. to kana da wani wata shawara ko kira da za ka yi matasa musamman masu tunanin irin wannan a zuciyarsu. ya eh, gaskiya shawara ɗaya zan iya ba matasa kan masu son su auren zumunci shine in dai magana da gaskiya aure ba na zumunci ma kowane aure magana da soyayya in dai kai kana so kana so ba matsala a ciki amma in dai wasu ne suke so su haɗa ku za su iya gaya musu cewa wannan abun ba abu ne wanda zai yiwu ba gaskiya. Sunana Usman Bakari daga Kano. To Malam Usman muna tattaunawa ne akan auren zumunci. Shin gan anaka ra'ayin ya kake hangen auren zumunci? Ai, to sai dai wanda na gani nake so kamun nan zan ce zan aura. Amma wanda aka bani kam idan ba ta so na kan auren da zai yi ba ha to ko misali tana son ka kai kuma misali baka so amma kuma yar uwa ce da misali cikin dangi ne ba za ka haƙura kawai haka nan ka zauna da ita ba a idan auren ma ba zai iya zama ba zai zai kasance akwai matsala a tsakaninmu gara ka so ka nemi wanda kake so zai yafi akan wanda za a nema ma wanda za a nema ma she's not your choice but choice ɗinka wace to misali idan misali aka bi ta iyaye misali tarbiyya amincewa da abin da iyaye suka ci sai kwatsam suka kira ka suka ce to yau mun yi maka mata daga daga daga iyalin wani wani wani wani da yan uwa ne misali ya za ka yi zan zan nema in getting in samu information akan ta na kamun nan maybe idan ta yi min to idan ba ta yi min ba kuma zan gaya musu in ba su hakuri ka ce ka ba su hakuri ka ce musu ba ka yi ba zan iya ba to me ganin ka wani irin matsaloli aka fi samu misali eh, a ganin ka a auren zumunci misali ana samun matsaloli conversation dinku bai zai haɗu ba kuma jinin kuma is not like other wanda ka zanna da ita kuka yi having relationship for long time sannan kuka zo kai aure eh so suna na zumira me kika fahimta da auren zumunci kuma ya yake me daɗinsa, kuma me rashin daɗinsa? sa To in dai ta yi kyau da daɗi amma in ta yi kyau ba gaskiya ba daɗi. Kamar ya in bai yi kyau ba? To kamar yanzu kai ni misali a ce ba na son shi ɗan uwan na ko ba haka ba. Shi hmm. kuma sai a zuwa ce lalle lalle sai na aure. To kaga ba za mu ji daɗin zaman auren mu ba. Haka ne. To misali idan idan ke kina son shi misali shi kuma baki tabbata ya zaki baki tabbata ba misali ya dai ba umarnin iyaye ne. Kina ganin a matsayin 'yan uwa ba za a zauna haka nan da haƙuri ba kawai har a saba da juna? A gaskiya ba zan ba za a zauna ba. Ko? Ba zan iya ba gaskiya a'a ya zan zauna da wanda ba na sani. To in dai nuna mun har na son umarnin yanzu ba zan ma yadda ba. Amma in ban sani bai nuna mun a hakan yana so na ai in bai nuna mun ba kenan zai aure ni a matsayin yana so na ne. Ni zan ga kawai yana so na ya ji umarni bai so ya nuna mun saboda kar iyayen su gane. Eh kuma kasan aure ibada mutum zai je yayi. to amma kuma har ba ka abin da za ka so a cikin zuciyarka ne ba inda za a yi ka je ka yi biyayya ka gani sai ka je ka shiga hatsari hmm. sai sa ba da amfani sunana Muhammad Hamza Bayero Muhammad Hamza Bayero yawwa to barka da tsada da kai auna lokaci tattauna da muke yau akan auren zumunci ne hmm. me yi ra'ayinka a game da auren zumunci misali gaskiya ka zo gurin ku a daidai gurin makwai. to dan ni kai na auren zumuncin nai to ban sani ba ko dan ni a dangin mu na auren zumuncin ne shi sa amma dai ni yanzu in dai kai ka gama makaranta ka gama digiri ɗin ka kawai a gidan mu an cewa za a ga amma masa kawai a dangi a baka yadda muke kenan amma dai ka kafin yanzu zamani zai a hankali mm. na farko idan naka ce da kana bin iyayenka na farko ko ba gaskiya ba mm. kuma kana jin maganar su idan sun ce kai abu kala ala kai ko ba gaskiya ba kwarai da gaske Kafin yanzu yanzu kare ta tare sai a hankali wurin su ba ga magana iyayensu ko ba gaskiya ba mm. kuma kazan shi auren zumunci na da wani abu daya idan ya haɗu ya fi komai daɗi mm. idan kuma lalace ya fi komai wasu saboda mm. ya ga misali ya ga gabanni yanzu na ga makaranta ana gama makaranta aka ce min ga masa sai ka abin kamar suna kan kamar ni da kai na ba za a ƙara haka ba aka ba na tafi ga mata a a yi min komai waye waye dai da na fa cewa kai sai a hankali Muhammad gani shi ga a hankali da aka masa wanka ga yadda ake waye waye ga yadda aka musu.